Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya yau ranar Litinin 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. sarki da hashin gumele tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamun wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da an kashe mutum guda tare da kame wasu da yawa a hanyar abuja zuwa kaduna haka kuma za ji cewa wani gidan shugaban najeriya ta jagoranci taron kungiyar matan shugabannin kasashen afirka kan zaman lafiya muna kuma dauke da rahoto na musamman kan ziyarar sakarar harkokin wajen amurka a wasu kasashen afirka ciki har da najeriya sai kuma labaran wasanni da zamu kamu muku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya gabanin bukukuwan kirsimeti austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau litinin austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin turai tun watannin da suka gabata matakin da ya janyo cece ce. inda dubban mutane suka fantsama kan tituna inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi turai yayin da suka waye gari da safiyar litinin ba za a bar mutane miliyan 8.9 na austria su bar gidansu ba sai don zuwa aiki sayayya don abubuwan yau da kullum da motsa jiki al'ummar na alpine kuma tana sanya dokar tilasta rigakafin covid daga ranar 1 ga watan fabrairu inda ta bi sahun vatican a matsayin wuraren da ke da irin wannan dokar a turai China ta ce an sace wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya kuma babu wata dama da za a iya ba da taimako a yayin da aka kai hari ko kuma aka sace mutane. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da arba'in ciki har da matasa masu rawa. shugaban 'yan sandan wakisha dan thompson ya ce an tsare wani mutum da ake nema an kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin milwaukee a halin yanzu za mu iya tabbatar da cewa mutane biyar ne suka mutu sannan sama da arba'in suka jikkata in ji hukumar 'yan sanda ta wakisha a shafinta na facebook mutane da yawa sun yi jigilar kansu zuwa asibitocin yankin belarus ba ta son arangama da poland amma tana son tarayyar turai ta ɗauki bakin haure dubu biyu da suka makale akan iyakarta in ji shugaban ƙasar alexander lukashenko a ranar litinin bayan da warsaw ta yi gargaɗin cewa tashin hankali kan mutane da suka makale ɗin na iya ɓarkewa Ƙungiyar Tarayyar Turai ta zargi Belarus da shigo da dubban mutane daga gabas ta tsakiya tare da tura su cikin ƙasashen Tarayyar Turai ta Poland, Lithuania da Latvia a matsayin martani ga takunkumin Turai. Minsk ta musanta haddasa rikicin. Firaministan Poland Mateusz Morawiecki ya yi gargaɗi a ranar Lahadi cewa rikicin bakin hauren a kan iyakar Belarus na iya zama babban matsala mafi muni kuma jami'an tsaro kan iyakar poland sun ce har yanzu sojojin belarus suna jigilar bakin haure zuwa kan iyaka Majalisar Zaɓe ta Venezuela CNE ta ba wa jam'iyya mai mulki ta Socialist nasara a kujerun gwamnoni ashirin kuma uku ga 'yan adawa a wata sanarwar farko da ta yi a ranar Litinin bayan zaɓukan ƙananan hukumomi da na shiya-shiya. jim kaɗan bayan fitar da sakamakon farko shugaba nicholas maduro ya yi murnar nasara da gwamnati ta samu nasarar tana da ban sha'awa in ji maduro inda yake kewaye da magoya bayansa ya ƙara da cewa dole ne a yi bikin kyakkyawan nasarori sakamakon ya kasance koma baya ga jagororin 'yan adawa da suka dawo fagen yakin neman zaɓe bayan sun ƙaura cewa zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 da na 'yan majalisa a shekarar 2020 suna masu cewa zaben gaskiya ba zai yiwu ba saboda maguɗi da tada hankula da wasu 'yan daba masu biyayya ga maduro suke yi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar 'yan sandan jihar kaduna ta ce mutum ɗaya aka kashe akan hanyar kaduna zuwa abuja sannan kuma aka sace wasu da ba a san adadinsu ba da yake karin bayani game da harin 'yan bindiga lokacin da ya kai ziyara gani da ido kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp mudansir abdullahi ya ce rundunar ta ceto wasu daga cikin waɗanda aka sace nan take ga rahoton isa lawal ikra da yake bayani game da harin 'yan bindigan akan hanyar kaduna zuwa abuja a lokacin ziyarar gani da idan da ya kai kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp abdullahi mudassiru ya ce rundunar 'yan sandan ta ceto wasu daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka yi yunkurin sacewa nan take ya faru kamar kamar karshe hudu na yamma na jiya 'yan sanda da sojoji suna ne a baya suka yi ingejin ɗinsu allah ya ce muke mu muka kore su amma sun kashe mutum guda kuma mun yi rescue ɗin wajen mutane goma sha ɗaya daga hannunsu kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel ruwan ma na cikin tawagar jami'an tsaron da suka halarci wurin da waɗannan 'yan bindiga suka yi wannan ta'adi kuma ya ce jami'an tsaro sun sha alwashin sauya sabon salo don magance matsalolin tsaro a jihar baki daya gashi mun zo nan gurin kuma ai kun gani mutane suna tafiya a wannan hanyar sabanin labarai wadda ake ta ruwaitowa da cewa mutane sun arce daga hanya amma su jami'an tsaro sun sanar da mu da cewa suna nan suna sake nazari suna nan suna sake lali kuma in sha Allahu kamar da suke mana magana za mu gan hikiman matakai wadda suka ɗauka amma abu babba wanda muke nema shine muna neman goyon baya jami'an tsaro ya kamata a tallafa masu a jinjina masu domin ko jiya da wannan abin ya faru sun yi yunkuri kuma sun kubutar da mutum goma sha ɗaya a duk da cewa an tafi da wasu mutane wadda har yanzu dinnan ba mu san adadinsu. harin 'yan bindigan dai ya zo wa wasu cikin mamaki musamman ganin yadda aka sami tsawon lokaci ba tare da an kai har hare na sace mutane akan hanyar ba sai dai masani akan harkokin tsaro dr yahuza ahmad getso ya ce babu wani abun mamaki game da wannan hari na 'yan bindigan a wannan lokaci kasan ita gwamnatin jihar kaduna ta je ta ɗebo wato waɗansu mutane kuma an yi amfani da su da mafarauta da sojoji sun shiga daji an kai wa wato wasu daga cikin guraren da su masu aikata waɗannan laifuka suke hari to tana iya yiwa wannan sakamakon wato raunin da aka yi musu ne saboda abin ya yi tasiri matuka suka ga wato bari su bulla magana ita wannan hanya ta kaduna abuja domin ko allah zai sa su kama wani ah, babban bango wanda zai alamta wa gwamnati da cewar har yanzu suna nan da ainihin wato karfinsu amma kuma sakaci ne daga hukumomin tsaro da gwamnatin kanta na rashin daukar mataki na samar da tsaro to shin ko akwai sauran wata dabara da ta rage game da kawo ƙarshen wannan hauhawa ta hare-haren 'yan bindiga manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya ɗaya ne daga cikin masana harkokin tsaron da ya ce akwai mafita abin da muke faɗi a nan shine da an tashi tuntuni da aka koro dokokin na kuma an bi su ana rake su da waɗansu tsatsauran matakai shiga daji ana atisaye ana zagayawa dazuzzuka nan da na mutane ba su samu mafaka ba abin da yake faruwa za a ga mutane da su su yi wannan abun iyaka a dan bi su dan tafiya kaɗan shi na kuma sai a dawo to inda ana bi a ce sai an ga ƙarshe ko da so ɗaya ne a ce sai an ga ƙarshe inda wayannan mutane suka rufa za ku samu sa'a inda za a samu waɗansu su gwamnati har yanzu dai dabara bata ɓace ba kafin mutane mutane su korafi su dai ya kai iyaka a san yadda za a yi an yi nan na kaduna zuwa abuja shugaban kasa a duba wasu ganau dai sun ce akalla mutane arba'in aka sace cikin motoci goma sha biyar da ke kan hanyar kaduna zuwa abuja sai dai har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa babu wasu alkalima a hukumance na adadin mutanen da 'yan bindigan suka sace a lokacin da suka tare hanyar ta kaduna zuwa abuja isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gai da na ikra. A yau ne aka buɗe taron yini guda na ƙungiyar matan shugabannin ƙasashen Afirka kan zaman lafiya karo na tara, wanda uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta karɓi bakunci. Ana sa ran taron zai samar da shawarwari kan zaman lafiya da magance rikice-rikice a faɗin nahiyar Afirka. Haka kuma an zaɓi Aisha Buhari a matsayin shugabar tawagar taron na tsawon shekaru biyu. Ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. da take jawabi yayin karɓar manyan baki da suka samu halartar taron a madadin gwamnatin tarayyar najeriya hajiya aisha buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar a kai na samar da kariya da takaita tashe-tashe hankula da kuma tallafi ga mabukata ta ce muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gabanmu a matsayinmu na matan shugabanni don haka hada wannan taro ya zo a kan lokaci kuma shaida ce da ke nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar afirka An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarar hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada biyu uwar gidan shugaban kasar Saliyo ta jinjina wa Hajiya Aisha Buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar. ta ce aikinmu shine mu taimakawa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukansu akan al'ummar su mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiran mu da ta yi a matsayin mu na yan uwa hakan kuma ya kamata don idan muna tare mun fi karfi idan kuma za mu samu matsala Hajiya Mairo Almakura da ke zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa da ke bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa. An zaɓe eh, Dr. Aisha Muhammadu Buhari yau a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Ladies Peace Mission ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara kuma aikin yana da mahimmanci wurin haɗa kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya. Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su ya fi shafa saboda haka kuma na tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a afirka gaba ɗaya ba ma'ana a duniya gaba ɗaya kuma wannan aiki sha allahu za a yaba da zaben da aka mata shugaban muhammadu buhari ya bayyana cewa muhimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani ci gaba a yankuna da dama a afirka ayyukan ta'addanci da samar da gibi mai yawa ga talauci ba abin mamaki ba ne mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya lafiya da haka a matsayin ku na mata ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata daga cikin matan shugabannin kasashen afirka da suka samu halartar taron har da matan shugaban kasar ghana liberia niger namibia zimbabwe cote d'ivoire da da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar afirka shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja nigeria a gai da shamsiya hamza to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. To yanzu kuma lokaci da sani sha'abin malumfashi zai shigo da rahotonsa na musamman. Gwamnatin Amurka ta bayyana muradinta na agazawa kasashen Afirka ta fuskar inganta harkar kiwon lafiya, alkinta muhalli, bunƙasa tattalin arziki tare da harkar tsaro don gudu da tsira tare. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ne ya bayyana hakan a hedkwatar kungiyar ecowas da ke can abuja a ƙarshen ziyararsa da ya kawo nan najeriya ɗaya daga cikin ƙasashe da aka jera zai ziyarta a nan afirka what happens here in nigeria is felt around the world And that, in a nutshell, is why I've come to Abuja. The United States knows that on most of the urgent challenges and opportunities we face, Africa will make the difference. As we work to end the COVID-19 pandemic and strengthen global health security. We must work closely with the countries of Africa to build public health systems here that can prevent, detect, and respond to future emergencies. ya ce duk abubuwan da suka faru a najeriya suna shafar duniya wannan shine dalilin zuwa na abuja amurka tana sane da cewa duk wasu kalubale da aka fuskanta gami da muradinta tabbas afirka abokiyar tafiya ce A yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen cutar corona da inganta kiwon lafiya a duniya, Afirka abokiyar tafiya ce don cimma muradi ta hanyar taka rawar da ta kamaci kowa. ya ce wajibi ne amurka ta yi aiki tare da kasashen afirka don mu inganta harkar kiwon lafiyan da ka iya inganta ayyukan rigakafi gano cuta da wuri tare da ba da agajin gaggawa idan bukata ta taso saboda ganin abin da ya faru a baya babu wanda zai tsira sai in mun taru gaba mu mun samu kariya daga kamuwa da wannan cuta anthony blinken ya kuma yaba da irin kyakkyawan dangantaka da haɗin kai da ke tsakanin najeriya da amurka inda ya ƙara jaddada mahimmancin ƙara samun haɗin kai tsakanin junanmu. Our engagement in Africa, with, with Africa, our partnership with Nigeria, with many other countries, is not about China or any other third party. It's about uh, Africa. It's about working together to make the investments in Africa, make the investments in its people. Ya ce, ayyukanmu uh, a Afirka da dangantakanmu da Najeriya ta fannoni daban-daban. Da ma sauran kasashe da dama bai da wata alaka da kasar Sin wato China ko wasu ma daban lamari ne da ke tsakaninmu da afirka da yin aiki tare na inganta rayuwar al'umma ta fannoni da dama ministan harkokin wajen najeriya shi kuma a nasa jawabin cewa ya yi delighted to have the U.S. back uh, supporting the multilateral system and back in the climate change, finding a solution uh, to on climate action. And so we're also hoping that uh, the U.S. will push uh, the other uh, industrialized countries to make good uh, on this promise because we certainly need uh, this kind of financial support to be able to put in place all the actions that we need for mitigation and for adaptation. Muna farin ciki da kuma marhaban da wannan shi da Amurka ta kawo gami da agazawa domin kawo ɗauki na magance canjin yanayi. Ya kuma yi fatan Amurka za ta shawo kan manyan ƙasashen da suka ci gaba ta fuskar masana'antu su goyi bayan wannan yankuri da aka yi don muna da buƙatar gudunmuwar kuɗi don magance wannan matsala ta canjin yanayi. Shin komi kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Alhaji Garba Shehu zai ce game da wannan ziyara ta sakataren harkokin wajen Amurka? To na farko dai mu muna murna da farin ciki a matakai da gwamnatin shugaba Biden ta dauka na cire Najeriya daga cikin waɗannan kasashe da ake zargin cewa suna nuna bambanci na addini ko suna kuntatawa wasu mabiya addinai. kuma shi sakatare blinken da kansa ya ce bincike suka yi suka gano gaskiyar abin da ake ciki suka tabbatar da cewa bai kamata a saka najeriya a cikin waɗannan ƙasashe ba wannan abu ya yi mana daɗi saboda ni dama muna da labarin cewa wato abin da ya sa ita kanta waccan gwamnati ta shuɗe a amurka gwamnatin trump ta yi wannan propaganda ce aka dinga yi akan gwamnatin buhari musamman wasu 'yan tsirarai da masu kishin ibo zalla na ipod dinnan da suka samu kudade masu yawa suka ɗauki lauyoyi da masu musu kamfen a amerika suka dinga zuzuta wannan magana ba ma'ana a ce wai boko haram kashe kashe na manoma da 'yan ta'adda da masu satar mutane ba a ce da hannun gwamnati a ciki ko a ce a'a ko wani addini guda ake yi wa abin nan ba wanda bai shafa ba musulmi suna asara a cikin wannan kirista suna yi ba daɗi kuma ba gwamnatin da a ce ta goyi bayan wa'annan lamura sun mun ji daɗin wannan kalamai da suka yi wanda haka shi sakataren blinken ya yi jawabai da dama waɗanda suka karfafa gwiwar najeriya ganin cewa dangantaka dai ake so a dawo da sabuwa wadda ta fi da wannan kuma mu ba za mu ce komai ba sai godiya ga allah tunda su amurka suna da za su dangantaka ta diplomasiya da harkar siyasar duniya da su da kasashe irin na china don amerika ta ga ko china tana yin wasu abubuwa su ma suna son su shigo a yi da su akwai wannan al'amari da shugabannin kabila na ebe sun zo sun roƙi ma shugaban kasa hmm. inda ya ce to zai duba amma abin da kama wuya me za ka iya cewa ga wannan domin mutane suna da ra'ayi daban-daban akan al'amarin haka eh, abu ne na ra'ayi na su suka je suka gabata da shi kuma a matsayinsa na shugaba ai ba zai juya baya ya ce ba zai saurari wayansu ba. Wayannan yan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen yan sanda suna kona ofisoshi na gwamnati da na hukuma wayannan dattijai a su fa ake yin komai. Kuma ma sun tsawatar a daina ba a ga dainawar hakan ba. Ba har gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki. Kuma bayani da shugaba Buhari shi wannan nan bikano da suke cewa a ba su shi za su iya rike shi dama ba a gaban su yake kuma sun san ana yin abubuwan nan to ya ce yana da wuya wannan bukata ta su domin idan har a can da da iya taso yana ta wannan barna ba su jawo hankalin sun dakatar da shi ba to yanzu da abu ya tsamari ya gudu har aka je wata kasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganinsa shi dai shugaba shugaba ne kuma shawara ta su ce wanda ya ga ya cancanta shi zai amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da take gaban alkali ba domin a tsarin mulki na najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali yi kaza ko karkai kuma ya ɗauki kur'ani ya rantse cewa ba zai saba a tsarin mulki ba saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba kakakin shugaban ƙasar najeriya alhaji garba shehu Dr. Yakubu Haruna Ja'e kwararren masani ne na fannin kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna wato Kasu. Shi kuma ga yadda yake diban wannan ziyara. To gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce take son canza tsakanin alakar Najeriya da kasar Amurka. a baya a lokacin trump ya kamace kasashen afirka gabaki ɗayansu hatta ma najeriya ya tsane ta ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka taɓa shugabanni kan cewa ana kawo bambancin addini a ƙasar nan ana kashe kiristoci sannan kuma ana hana wasu 'yancin addini shi kuma ya ɗauka ya zauna a kai ya yake ma najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin ƙasashe wanda suke hana mutane 'yancin aikata addini masu kuma tsangwaman kiristoci to wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duka rairayi ne kuma ta gane cewa lallai kan ƙasa amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi ƙasashe manya da ke afirka domin ci gabanta wannan yasa wannan sabon gwamnati na amurka ta ga cewa to wani ta ziyarci ƙasashe manya afirka kamar najeriya din da kenya da ƙasar senegal ana maganin cewa abu ne da ya jibanci tallafawa ƙasashe masu tasowa wanda a baya tun zamanin soja kasar sin wato china ta shigo ta yi kutse ta yi babakere yanzu yadda ta bullo dinnan diya kake ganin wannan al'amarin To ita dai kasar Amurka eh, gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da kasar Amurka a siyasar duniya yadda ba haka ya kamata a yi da kasashen Afirka. Mm. Wanda wannan ya ba kasashe dama musamman manya kasashe irin su kasar Sin da ka faɗa mm. suka shigo Afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da ci gaban tattalin arziki an waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a kasashen Afirka. Mm. To wannan kuskure da wancan gwamnati ta yi shine ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta Amurka take ganin cewa ba bari ta gyara shi wannan sanadiyan wannan kaga sun shigo yanzu suna son su ga cewa su ma sun farfado da alakarsu da manyan kasashen afirka kasancewar eh, kasashen afirka na da mahimmanci a wajen taka rawar ci gaba ta kanta Amurka domin suna da investment ɗinsu a wannan kasashe namu musamman ma najeriya din fiye da kowace ƙasa da kasashen afirka Sani Sha'abu Malumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'abu Malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. magoya bayan kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan matakin da kungiyar ta dauka na sallamar mai horar da 'yan wasan ta ole gunnar solskjaer united din ta ba da sanarwar sallamar kocin ne a jiya lahadi kwana daya bayan kungiyar ta sha dan karan kashi a hannun watford da ci hudu da daya wasan gasar premier wasan da yana daga cikin wasanni uku da suke zaman ma'auni na damar karshe da kungiyar ta baiwa kocin sakamakon koma baya da take samu. a yayin da magoya bayan kungiyar suka yi ta kiran da a sauya kocin Umar Faruk Bokoyo ɗaya ne daga cikin magoya bayan kungiyar ta Manchester United a Najeriya. Uh, gaskiyar magana duk wani ma'abucin uh, sha'awar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya ji daɗin wannan mataki na korar shi Olegana Solskjaer da aka yi ma'ana mai horas da 'yan kwallon uh, eh, Manchester United saboda koma bayan da muke fuskanta kullun ijiya ba yau ba irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama yanayin yadda yake gudanar da korar da 'yan 'yan wasa 'yan wasa su kansu ba su gamsu ba mu 'yan kallo ba mu gamsu ba kuma babu wani sakamako da ake samu wanda zai zama gamsashe ga 'yan kungiyar ga su 'yan wasa da kuma mu 'yan kallo saboda haka mun ji daɗin wannan kora da aka yi mishi sai kuma maganar eh, dawo da karik da aka yi makil karik ma'ana mataimakin shi ya zama shine mai ya yi riƙon kwarya to zan iya cewa har yanzu dai ba a rabu da bukar ba dai an haifi abu saboda shi da michael carrick tun lokacin da muke ganin muka gan shi tare da oregon sosha a matsayin mataimakin shi zaune kawai yake bai yin komi to kaga kuwa ana aka magana a ce yanzu an dawo da shi shi da zai rike to muna iya cewa dai har yanzu dai ana nan dai har yanzu dai ana nan ijiya ba yau ba domin kuwa ba canza zane za ta yi ba. To amma akwai rahotannin da ke bayyana cewa akwai yiwuwar kungiyar ta tunkari ɗaya daga cikin tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane wanda yanzu haka yake zaune ba aiki ko kuma kocin PSG Mauricio Pochettino wanda ya bayyana cewa shi kama a shirye yake bar PSG idan har United din ta neme shi. duk wa'annan guda biyun da ake magana da shi Pochettino da shi Zidane ba za su dace da yanayin yadda Manchester take buga kwallon kafa ba mu abin da muke tunani Hector Tank din na Ajax to gaskiya shine wanda ainihin kalar shi ma da ka kalli kalar fuskar shi kai ka riga ka san cewa ba mutunci ma'ana eh, zai zo a yi ne kamar yadda Chelsea ta nemo Tuchel a halin da ake ciki kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kungiyar ta Manchester United ta tuntuɓi tsohon mai horar da 'yan wasan Real Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane domin ya maye gurbin Ole Gunnar Solskjaer to sai dai wata majiya da ke kusa da kocin ɗan ƙasar Faransa ta ce bai da sha'awar karɓar aikin na United a halin yanzu duk kuwa da cewa yanzu haka yana zaune ne ba aiki. Zidane ya bar kungiyar ta Real Madrid karo na farko a shekara ta 2018 to amma ya koma kungiyar bayan shekara ɗaya kana kuma ya bar ta karo na biyu a watan Mayun wannan shekara. ya sami lashe gasar zakarun turai har sau uku a jere da kungiyar daga shekara ta 2016 inda bayan komawarsa ta biyu kuma ya lashe gasannin La Liga da Super Cup na kasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria. A gaida na Sanyin na, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Gabanin bukukuwan Kirsimeti, austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau litinin austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin turai tun watannin da suka gabata matakin da ya janyo cece ce. inda dubban mutane suka fantsama kan tituna inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi turai China ta ce an sace wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya wata mota samfurin suv da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin kirsimeti a waukesha wisconsin ranar lahadi inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da arba'in ciki har da matasa masu rawa shugaban 'yan sandan wakisha dan thompson ya ce an tsare wani mutum da ake nema an kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin milwaukee masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku dusa abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da karfe shida agogon Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin amina bahar auna da ta gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumin ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum